sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ne yace man kuntu maulahu fa aliyun maulahu wanda biye da ni manzon Allah alaihi salatu wassalam cewa ni mai gidansa ne sayyidina alima mai gidan shi ba zai ka yarda da manzon Allah matsayin mai gidanka ba lazima haka sai ka da cewa sayyidina ali shi ma mai gidanka ne mu ahlus sunna mun yarda da daren sayyidina ali kuma a matsayin mai gidanmu muke kallon shi bisa tsarin da shari'a tabbatar insha Allah Allah ubangiji ya samu dace wannan sa daga cikin falaloli wanda suke sun banta da sayyidina Ali waɗanda mala ya kawo anan wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da isnadi ingantacci saniyan bangare na biyu ma'a alil bait akwai falala wacce tabbata daga sayyidina ali akan sayyidina ali shi da sauran mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama minha daga ciki akwai an zaid ibn arqam qala خطبنا na الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغدير يدعى خما من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا من أينهم a wani wuri wani gadir shine wato tafki kamar yadda ɗaruwa yake taruwa haka yud'a khumman wanda ake ce mashi gadir khum baina makkata wal madina wanda ke tsakanin garin makka akan hanyar zuwa madina faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yace ayyuhan nas ku jama'a zan bar muku abubuwa guda biyu masu nauyi ahaduhuma akbaru min daga cikin su yafi girman daraja fa zakara wa khassa wa habba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambaci alqur'ani ya kuma kwadaitar game da darajar riko da alqur'ani da karanta shi da aiki da shi sun maƙala sannan sai ya ce wa ahalu baiti da mutanen gidana udhakkirukumullah fi ahli baiti ina ainihin wato gama ku da Allah dangane da al'amarin mutanen gidana wa udhakkirukumullah fi ahli baiti ina gama ku da Allah ina jan kunnen ku ya ku jama'a ku kula da mutunci da karaman mutanen gidana kaga sayyidina ali a matsayin shi na daya daga cikin ahlul wannan karama ta haɗa shi da sauran ahlul baiti radiyallahu anhum ajma'i qila li zaid ibn arqam sai aka tambayi sahabi mai riwaya zaid dan arqam radiyallahu anhu aka ce masa wa man ahlu baitihi su wane ne ahlu baitin rasul alaihi salatu wassalam qala sai yace alladhina hurimu sadaqa ne waɗanda aka ce haramun ne su ci sadaka ala aliyin ali ja'farin wa alu aqilin wa alu abbas yace mutanen gidan sayyidina ali da mutanen gidan sayyidina ja'far dan ali dan abdul muttalib ja'far dan abi talib da kuma mutanen gidan ali dan abi talib aqil dan abi talibin da kuma mutanen gidan abbas dan abdul muttalib radiyallahu anhu abbas qila li zaid sai aka ce ma zaid a kullu haula'i min ahli baiti yanzu duk waɗannan mutanen ahli baiti ne gaba ɗayan su qala na'am yace kwarai kuwa dukan su ahli baiti to kaga da fassarar sahabi wanda shine mai riwaya hadisi ahli baiti ba su takaita akan mutanen gidan sayyidina ali ba mutanen gidan abbas ahli baiti ne mutanen gidan ainihin akilu musulmai ahli baiti ne mutanen gidan Ja'far musulmai ahlul ne waɗannan gaba ɗayansu ana ce musu albaiti sannan matan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ahlul bait ne ƴaƴan gidan shi su ma ahlul ne kai agolaye ma na gidan shi ahlul ne wannan shi magana bararrun bayi ma waɗanda suka rayu a gidan ahlul ne domin cewa ake maulal qaum minhum bararren bawo mutane ɗaya daga cikinsu su ina fata mun fahimci wannan sai dai daraja kowa akwai tashi gwargwadon kusancin shi kamar sai na ali dinnan ya tabbata ya fi kowa daraja a cikin albaiti dinnan saboda mene saboda kusancin shi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen farkon musulunta da kuma ne yadda suka yi wa juna shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda da kuma bayan shiga musulunci irin yadda ya zage wajen musulunci to a musulunci kullum ana duba darajar falalan gabatuwa la yastawi minkum man anfaqa min kablin al-fath wa qatal ulaika a'zamu daraja ila alladhina anfaqu min ba'd wa qatal waɗanda suka yi ciyar da dukiyarsu tun kafin yaki tun kafin hijira suka jihadi sun fi daraja akan wanda suka suka yi musulunci bayan hijira bayan fatu makka wa kullal wa'ada Allahu al-husna da yake kowa Allah ya alƙawarin aljanna amma dai waɗannan sun fi daraja haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi yace shugabanninku a jahiliya su ne shugabanninku a musulunci iza faqihu inda suna da ilimi ma'ana za a samu mutanen gari gaba ɗaya su musulunta to ba za a canza musu tsarin shugabanci ba sai a ce wanda suke shugabanninku su ci gaba da shugabancinku musamman suna da ilimi ma'ana girma yana tabbata ma wanda ya samu sabk ko yaya ne yadda ka gari ana yi a gidan soja ko da wani kaftin ne wani ma kaftin ne amma wannan ya riga samun promotion na kafin yana gaba da wancan to haka wannan sahabi ne wannan wannan ma sahabi ne amma wannan ya je badar wannan kuma ya musulunta bayan khaibara to darajar su ba da bace ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu da haka waɗannan dukan su ahlul baiti dukan su kuma suna da wannan falala waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ainihin mas'ala game da su wannan hadisi yadda ka ji shi shine asalin ingantacce game da mas'ala ta fadiyya ta gabir khum gabir qum da su waɗannan suke faɗa waɗannan jahilan na yan shi'a Najeriya ba su ma iya faɗan sunan wurin ba abin da ya faru jama'a a musulunce ba shi'a ba shine wannan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wurin kamar da ya tabbata a cikin tarihi ranar sha takwas ga watan zulhijja bayan ya dawo daga aikin hajjin bankwana yi wannan hudu ba ya ambaci wannan falla ta albaiti ya kuma ambaci falla alqur'ani wanda kuma shine ma ya falla albaitin dan da shi ya fara da yace ahaduma akbaru min al-akhar amma kaga ba ruwan shi a ba sa tana manzo Allah ya ambaci falla alqur'ani ba sa hada da alqur'ani ba sa karanta shi ba sa aiki da shi me suka damu da shi shine ɗayan magana saboda wani gili da ke cikin zuciyarsu kuna fahimta kuwa abu biyu annabi ya ambata yace ɗaya ya fi ɗaya daraja alqur'ani sannan ya ambaci ahlul baiti amma sai suka rike iya na ahlul baitin sannan suka ƙara ƙayya guda dubu akai dubu da ƙwaya ɗaya ma suka manta da al'amalin qur'ani kai cewa ma suke qur'ani akwai ƙarya a cikin shi akwai ragi sabai sun fito da goma bisa ɗaya bisa goma ne kawai karanta littafin tafsirin ƙummi za ka ji irin wannan ƙarerai saboda yana da aƙida ta tabbatar da alƙur'ani cewa an ɓata an yi waye an karanta ya ruwaito cewa wai an karanta aya a gaban Ja'far Sadiq cewa waɗannan da aka ce uh, uh, sabai da Allah ya kira su da cewa uh, sallallahu aya ta tafi mun da Allah ya ambaci sabai da ta falala ulaika allazina hadalla ba nan bane na manta aya da yace kawai sai ce ai a imma ake nufi kuntum khayra ummatin yes kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas dalibai suka sai dalibai suka ce mishi yanzu wanda suka kashe kan suka kashe Hassan suka kashe Husaini suka yi ma Aliyu kaza suka yi wa Aliyu kaza a ce kuma sune kuntum khaira ummatin yace ku rabu da su ai ba khaira ummatin bane khaira a'immatin muna karantawa ne kawai dan tikiya wai Ja'far Sadiq ne ya faɗo ya cikin tafsirul Qur'ani to irin wannan suna nan da yawa cewa an canza alkur'ani wai khaira su sune sha biyun nan uku da din nasu wai sai ce ba ka ganin sufofin su ta'muru bil ma'ruf wa tanharu 'anil munkari kaza kaza kaza kaza kaza to su ba ruwansu da alkur'ani tare da cewa a hadisin gadir qum manzo Allah sai ya bata alkur'ani gashi na muka ji yace ce aka ji ya ce wa habba alaihi ya kwadaitar ya girmama al'amarin da alkur'ani karanta shi haddace shi yin aiki da shi bibiyar ma'anonin shi tadabburi da ɗaukar shi a matsayin asalin doka da asalin hanyar kafa shari'a amma babu da wannan na ce maka ba za ka samu kwaya ɗaya alarma wanda zai iya sallar dare ya mutane tilawa sallar dare a cikin waɗannan gungun 'yan iskan masu yawa ciki ba na rantse da Allah in kuma akwai shi ya zo nan a jami'ai baki irin na 'yan musabaka babu kuma duk garin nan ko duk ƙasar nan ka zo ka nuna mana makarantar 'yan shi'a ta da alƙur'ani babu yan dariƙa na yi yan izala na yi yan kowa na yi da yan bid'a da ahlus sunna kowa na yi makaranta da alqur'ani kuma kowa ana ganin wani a cikin sa a ce wannan Allah rahman kuma a dinga bashi girman da ake ya kamata a ba ma da can alqur'ani amma ka taba ganin dan shi'a an ce Allah rahman sai a wannan Allah rahman ne kuma zakin sabai ka taba gani babu saboda ba su da alqur'ani ga mu dinga fahimtar nazariya kun ga magana da muka kwanaki game da sutura musulunci an ce a sa farin kaya su kuma sun ce a sai dai baki yanzu sun haramta mutane sa bakin kaya kowa na kyama saboda ka ganka da su a dauka cewa kai ma kai ma dan iskan gari ne saboda kana neman aure sai a hana ka kana siyasa ba za ka samu ba kana da mutunci a cikin al'umma sai mutunci kai zube da zarar kana sa bakin kayan musamman da waɗannan watannin na Muharram Safar da sauransu din to haka an ambaci alqur'ani babu ruwansu amma an ambaci al-baiti sun wuce makaɗi da rawa manzo Allah ya gama wannan magana aka wuce yan shi'a suka zo suka ɗauki wannan a matsayin wani addini na musamman suka rubuta littattafai a kai suka yi ƙarerai karanta littafin adilati wannan haya na ibn kathir kai karanta littafin al-imamatu abin nan al-imamatu wan nas da kuma na abin na wannan faisalun nur kenan akwai kuma littafin ainihin wato al-imamatu fi do'i Kitabu, sunna na ibn taymiya da littafin sharu na ibn jibrin da littafin ainihin abin nan minhajus santin nabawiyya na ibn miya din da mutasar ɗin shi na zahabi ka ji bayanai dalla dalla game da matsalolin da suka faru da rigingimun da aka yi da inda aka kwana game da mas'ala ta gabi rukun har ya zama biki in za ku lura da kyau suna yin wata sallah bayan sallar musulmai babbar sallah da sati ɗaya. daga yanzu ba ka lura ka lura bayan sallah da sati daya suke yin tasu sallah ita ce ga zai ko 18 ga wata za a zo a taru ai ta rawa ana iskanci ana fasikanci a kwana ana nishadi ai duk abin da za a yi ma sha da ra'ayi wai da sunan ana tunawa da ranar da wai annabi ya ayyana sayyidina Hussein ya ce a sayyidina Ali ya ce wai shine magajin shi su kawo kare da yi su faɗi falalar cewa wanda ya azumin ranar yana da falala kaza wanda ya ciyar ranar yana da falala kaza wanda ya ziyara ranar falala iri iri ta ƙarya suna nan a cikin tafan su suna nan a cikin tafan ainihin usulul kafi da ku waɗannan ƙarerai duk mai karatu da bincike ya san su dama ba a zo ana faɗan su bane amma mutane sai su karanta waɗannan wuraren su ji bayanai kuma littafan nan na faisalul Nur suna nan akan internet sunan wasa ɗin kenan faisalul Nur wani malami ne masanin shi'a wanda ya musu kata kata babu ɗaya kafa akwai littafai akan wannan website din sun fi guda dubu wanda suke raddi akan akidin shi'a da bayyana sharrinsu kawai da kaje ka buga faisalunno.com ko ka buga da larabci ko ka saka a google search engine zai kawo maka ainihin wato asalin adireshin ba zan yi tana asalin adireshin ba akwai littafai fnur yes fnur.com flor.com za ka samu bayanai da dama za ka iya kuma downloading na sautiyar da mar'iyat wato abin nan video clip kenan da audio da kuma text iya iyawarka musamman ɗaliban da suke da ainihin wato kulawa da bincike yana da kyau su je su karanta abubuwan da ke cikin wannan wuraren tuni an gaba da waɗannan matsalolin asalin abin da ya faru fitira ce aka samu idan ka karanta nasu addinin abin da suke cewa wai a ce wasu tuni saboda hauka irin kadan shi a jama'a wacin ana makka Allah ya saukar da aya cikin sautu hudu da Allah yake cewa ya yi rasul ballig ma unzila ilayka ai wannan ma'ida ne ko da Allah yake cewa fala'allaka tarihu tarikun ba'da ma yuha ilayka wa dha'iqun bihi sadruk hala nan kana koya wani abu da aka aiko maka kana cin kana jin zafi a ranka baka so ka faɗa ko wai Allah ya tuhumi manzo Allah da wannan magana wannan so tuhu ce ko ko makiya ce ba ta da alaka da wannan ƙarya nasu gaba ɗaya ta magana ne akan irin yadda manzo Allah sai sallallahu yake fuskantar tashin hankali da mutanen shi shi yana kallon ya kawo musu alkhairi su kuma suna cewa ƙarya yake suna cewa ba gaskiya bane suna kaza suna kaza shine Allah ya ta faɗa mashi irin maganganun ba nan kada ya faɗa ba ya faɗa cikin ainihin kafima falallaka bakhi'un nafsaka ala athari lam yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka je kashe kanka da sun imani ba kanka aka fara ba an yi annabawa wahayi sun karyata mutanensu su wa kazalika ma atal ladina min qablihi min rasul illa qalu sahiru wa majnun aka yi ta buga mishi misalai aka da karshe aka ce mishi kazalika lin thabbita bihi fuadaka muna buga maka misalin annabuwa ne ya ya faɗa an kashe shi annabuwa ne ya faɗa an karyata annabuwa ne ya faɗa an mishi dariya annabuwa ne ya faɗa an kore a gari da hankalinka ya kwanta ka san ba da kai aka fara ba wanda ita ce sunna Allah game da kafirai da kuma masu wa'azi karyatawa da cin mutunci da sauransu ba za su imani ba hatta yarawul azab al ali to wannan irin ta ce kawai magana amma ya suka alakata ta da wannan magana suka ce abin da ya faru ke. ana nan ana nan wata sai Allah ya karace mishi wai ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika kai manzon nan ka faɗa mutane abin da aka faɗa musu cewa aliyu ne shugaba bayan ka wa illam tafal in baka haka ba wa ta to wallahi baka isar da sakon Allah ba ko ma'ana ana kenan kaga wannan aya ka tuna irin na inda wannan da ba isnadi shikenan wai shi Allah sake saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum kuma wannan aya da ijma'in musulmai da kafirai ma kowa sun ta sauka ne ranar fatu maka amin ranar eh, aikin hajjin bankwana sai suka ce ta sauka ne a gadir qum that is one week later kaga ƙarya bawahan wai Allah ya ce mishi cikan addini shine faɗa wa mutane cewa Aliyu ne abun nan limami bayan shi su abun da bai dame su kawai kenan jam'iyya ce ta siyasa yan shi'a in kun lura dan me da mu yan siyasa kawai dan takarar su ya kai labari by hook and by crook kawai ko da ya ko da arziki abin da mu delegate shine dan takarar su ya kai labari ba ga bari mun da mu yan siyasa dan takarar su ya kai labari wallahi haka yan shi'a to ana nan wannan abin ya zama musu addini shikenan suka yi ta yada shi aka zo aka samu wani juyin juya hali a cikin gwamnatin musulunci shine akwai wasu yan shi'a marasa mutunci sune al buwai bil akhas akwai mu'izzuddin ibn buwai wanda wannan mutumi abin da ya faru jama'a shine wani tarihi yana da tsauni bari mu take tashi kwarai sarakunan musulunci ya dole banu abbas suna ta rigima tsakanin junansu yau a kashe wannan gobe a wancan juyin mulki gobe a kama wannan a kashe sai wannan ya hau mulki wannan su mushi tawaye irin da abin da annabi yake cewa za a yi ta rigingimu akan mulki innakum satarisuna alal imara to shi kuma wannan buwaihin nan wani jarumi ne wanda yake kwamanda na soja ya je ya farmaki kafirai a ƙasar farisa da can fa'is asiya mai nisa ya ci nasara a kansu nan kuma a ta a makarul khilafa a bagdad sai mutane suka ce suna ganin me zai hana ya zo ya kwanta da wannan rigima aka gayyato shi ya shigo da ƙarfin soja ya zo ya kakkashe duk wasu wanda suke kawo rigima da aka sai halifan wannan lokaci shine almuti'u lillah ya karbe shi hannu biyu ya bashi mukani ya nada mai wannan taken namu izzu daula ya da yan uwan shi guda biyu kanne guda biyu aka nada wa ɗaya suna rukunud daula aka nada wa ɗaya suna azadud daula su kuma a hankali saboda suke jiya soja suke da ƙarfi saboda kuma suka kwace duka sarauta ta kuma hannunsu halifan kawai ya zama saramoniyar ba shi da ta cewa in banda a mai takarda ya sai ba shi da ta cewa ko fita zai ma sai an ba shi izini yadda kasan sarkin gargajiya irin ne zuɗin nan ga mukami ga rawani ga ga na na dawakai amma babu abin nan zartawa babu executive power haka suka mai da halifa to kuma yan shi'a ne jal makiya sahabbai daga suka fara fito da shiancinsu. a shekara ta ainihin wato 352 ba na manta bayan hijira shine suka kafa wannan doka ta bikin tunawa daga zai kome ya zama biki yadda kaga ana da hutun Easter da Good Friday da Maulidi da ranar sallah da waye a nigeria national hutu ko haka suka fito suka yi ilan suka ce daga yau din ranar sha takwas ga watan Zulhijja to hutu ne an hana buɗe kasuwanni da wuraren ayyuka da ofisoshin gwamnati kowa ya zauna a gida a fito a yi biki a yi rawa a yi kiɗa daga yau din ranar goma ga watan ainihin wato ah, muharram kowa ya saka baki bakaken kaya fito yanka jikin shi mata su fito tsirara su ihu suka mai da wannan doka kuma su ne da mulki dole aka ci gaba da yi kamar mu ne yanzu a mu muke hutun maulidi ba sarrafa ba san muke na kirsimeti ba sarrafa ba wanda kawai za yi a sarrafa shi ne sallah ba da karama dan ya tabbata musulunci ko shi ma ba a ce a yi hutu irin yadda ake da wannan surar ba amma ya muka iya mun samu kama cikin wata daula wata take da irin wannan tsarin dole ko mun san aikin ka ba za a buɗe ofis ba ko san kasuwar karen da aka ce za a yi zaɓe dole ka haƙura ka zauna gida ko za a yi dokar ta ɓaci ko wane ne suka samu wannan nufuzin suka kwace dukiyoyin mutane suka halaka mutane jama'a ku je karanta littafin albidayatu wanda yana ibn kathir ku ji irin ta'annatin da mu'izzuddin yayi sai da mutane suka kai mu saboda bala'in yunwa da kishirwa a bagadaza mutum zai sai da gidan shi ya sai abinci gida za ka sai abinci sai da aka mutane suna cin naman kare kai sai da aka mutane sa fatan yara karana suna zuwa su yanka su gaba su na rantsi da Allah sai da aka wuce nan sai da aka mutane suna cin mushe na mutum yana cikin bidaya wani haya sai aka zo kuma annoba ta yaɗu saboda an ci mugayen abubuwa waɗanda da a not eatable bai kamata a ci su ba mutane suka dinga mutuwa ba kai ba gindi har aka rasa mai da za a rufe gawar haka ake barin gawa mutum da kasan gawar bera akan titi ta rike saboda shugabanci na yan shi'a suka wulakanta mutane suka ɗaukaka al'amarin bid'a wannan bidiyoyin su ne da ake fama da su kan ta gafin tarihi kulafa na imam su yayi wannan magana kai har turawa waɗanda suke matsiya addinin musulunci sun yi wannan magana akan cewa daga cikin matsalar da aka samu a tarihin musulunci shine al'amarin mulki da ya koma hannun yan shi'a wannan shekarun wannan shekara ɗari da shekara uku suka ɓata komai haka al'amarin ya ya faru sai da aka samu wasu wato sojoji a saladika suka zo suka yi kata-kata da su sana al'amari ya dawo dan gyaru duka sarakunan banu abbas da suka yi mulki a wani lokacin ba su da wata cewa sai waɗannan yan shi'a su suke da ta cewa su suke iskanci da suka dama a nan ƙasar babu da suke su yi ba kenan jama'a ba ku sani su ake yau duk mutunan musulmi sai mun gabata mana wannan iskanci muna yawo muna yawo da bakakken kaya ko kama hanya daga dama turu ka tawo zaria da kafa kun wani zindiki kawai Allah shi ya damu to wannan shine ya maida abin ya zama biki a cikin addinin shi'a amma asalin gadir khum da ya faru shine ka wannan abin da ya faru manzo Allah an ya da zango a wurin yayi hudba ya faɗi falalar wannan abubuwa guda biyu ahlul baiti da falalar alqur'ani kaga baya ga wannan ai akwai abubuwa da dama da manzo Allah ya faɗi falalar su ina suke da ka ku ba mutane ne masu san gaskiya ba ya ku yan shi'a ku daina cika baki kuna wani kurarin banza da wofi da sai ku ɗauko duk abin da annabi faɗi falalar shi sai ku ce sai kun yi biki akan shi ku ce qur'ani shi ma ku biki akan falalar shi sunna ku biki akan falalar ta duk wani sahabi ku mishi biki akan kamar gangare da cewa ne bakin cikin mutuwar Husaini of course da an kashe shi an zalunce shi radiyallahu anhu wa ardahu amma ba shine na farkon katil a cikin musulunci ba an kashe wanda suka fi shi daraja daga ciki akwai Ali da ku kun yarda da shi ba ku yin wannan bikin akwai Ja'far Sadiq Ja'far dan Ali dan dan Abu Talib wanda manzan Allah ya kyashi da suna sayyidu shuhada Ja'far na tsayya shi ma ahlul in kun ce misali Usman da Umar ba ahlul ba bane Ja'far ahlul bait ne gashi mun ji hadisi me yasa ba ku tana da rada aka kashe shi kaga da sarrai ne kawai Ja'far da Abi Talib na'am kan dan uwan sayyidina Ali Ja'far tsayya wanda aka kashe yakin mu'uta wanda aka kashe shi da Abdullahi dan ah, Abdullahi dan Rawaha da kuma ainihin wato ah, wancan eh, Wannan uku min sunan shi da eh, zaidu dan sabi waɗannan su uku da jeshin umara ya faɗa abi talibi wanda manzo Allah ya ce mala'iku suna bashi aran fuka-fukan yana tashi yana yana fuka a sama yadda mala'iku suke Ja'far Tayyar shi ma al baitin kashi shi akai shahidi a yaki amma ba ruwan su da shi sannan yanzu ka ji a iyanan nan da aka faɗa ba a faɗi mutanen da suke donawa da suna al baitin din ba shi wancan kadarin akwai lokacin da ya yi tunanin bari ya cire halifan gaba ɗaya ya sanya wani daga cikin zaidawa jikokin zaidu dan aliyu dan husaini wanda ake ce musu zaidiya a cikin yan shi'a sai wasu da suka fi shankali suka ce mashi in kaya ka kashe kanka wannan halifan kana juya shi ne saboda kai da jama'a ka kunya da cewa bai cancanci halifanci ba saboda shi ba jinin aliyu bane duk da cewa jinin abbas ne shi ma ahlul ne amma ba su yarda da wannan ba suka ce mashi idan ka cire shi ka saka jinin aliyu yanzu to ba kai saka juya shi ba dan za a ce ya fi ka cancanta kana cewa za ka juya shi rigima za a yi sai ya ki saboda mene mulki yake so ba gaskiya yake so ba shi da gaskiya yake so sai ya saka jinin aliyu tun daga sanan kamar irin zindikacin da kuma ne dinga yi ne cewa a cikin hukumar islamiyya cewa tun da yanzu babu jinin jinin annabi a kusa to mulki ya koma kan fuqaha'ul milla shi ne suke ce mishi wulatul faqih duk wanda idan an kafa gwamnati to wanda ake ganin shi malami a wannan addinin na zindiƙanci to shi ke da ta cewa har yanzu haka ake a Iran wulatul faqih shugaban ƙasa bai ta cewa sai abin da wannan malamin ya ce zaka tada malamin kuma wani zindiki ne mai danna ayan mutane ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu shine ma da yake cewa wa ha daga ciki akwai an Aisha radiyallahu anha qalat kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sallama ghadatan wa alaihi murqun murahhalin yanzu ka daga Aisha wanda suke kinta za ta faɗi fallas sayyidina Ali saboda sabai ba su gaskiya za su iya yin saɓanin ra'ayi amma ba su gaskiya ka ta ce manzo Allah ya fito yana sanye da ainihin wani mayafi murahhalin wanda aka mashi zane-zane a jiki kamar kan fara haka ko makamancin haka fa adkhala aliyan wa fatima wal hasan wal husain ya shiga da sayyidina ali da fatima da hasan da husaini a cikin wannan mayakin radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda thumma qala sannan yace inna ma yuridullahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatahira Allah yana so ne ya tafiyar da ainihin kazanta daga barin ku ya ku mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ta tatahira Allah yana so ya tsarkake ku iyaka tsarkakewa nan ma akwai fitintu da yan shi'a suka tayar game da wannan mas'ala wannan mas'alar na farko shine dangane da ainihin magana ta mubahala da Allah yake cewa ainihin wato idan sun ki kafirai ku ce musu ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'alal kafirin idan sun ki su imani an yi tija tija ka ce su kira kansu a su da matansu da su kansu su ka kafare su mu ma mu kira matanmu da mu da mu kanmu mu ma mu zo a yi tofin alatsi ne a ce Allah ya tsine mai kara tsakanin mu musulmai da ku kafirai wasu daga cikin wawayen kafirai yahudawa a lokacin suka fito manyan suka ce musu sam hukuma wallahi babu annabin da zai wannan da mutane sai ya galabaci hukuma ta ka ba a yi ba amma manzo Allah ya fito da mutanen shi waɗannan ya ce ganawa sai suka ce ka ga yanzu manzo Allah bai fito da matan shi bai zo da kowa ba sai waɗannan kuɗin zaka su ne kawai a baiti to lazumin wannan shine su ne kawai ahlul to ina kuka samu sauran cikon takwas na kuka sha biyu ne suna ina nan a wannan wurin za su ce a ai akwai nasin da ya shigar da su ko to irin wannan magana zaka ga musu kace to su ma akwai nasin da ya shigar da su in ku mutum ya ce a a wanda ba su ga to sha bai shigar da shigar da waɗannan ba ba zai yi ba ina fatan fahimci wannan jama'a dan suna cewa a imma sha biyu ne to nan kuma hudu aka ci kuma a cikin hudun uku ma aka ji dan wannan kwaya ɗaya mace ce ma ba ta cikin limaman su kansu akwai sabani a tsakanin su game da shin ka tantance ta shugabanci ko tantance ba sabani ne tsakanin su can nasu na dikai mu musamman ta ba ta shugabanci na am a musulunci to sai ya zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya karanta wannan ayar sai suka ce ai shikenan gashi nan ai ya faɗa waɗannan su ne a halbaiki sun manta aya ta taho ne gaba ɗaya akan bayani game da matan annabi sallallahu alaihi wasallama da ba dan wannan abin da manzo Allah ya ba su sai ma ba su shiga ciki ba ba su shiga cikin ayyuka ba ma ne ayyuka take tare daga farko jama'a su da azab ne ko a ya kulli ka ko wa qarna fi kunna. wala da ta ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu kaga duka lamirin mata ka ce musu yi kaza ka ce musu yi kaza su tsaye da sallah su ba da zakka su yi kaza su yi kaza daga nan sai Allah yake cewa kadai yana so ya tafiyar muku da kazanta ne ya ku mutanen gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ai an ce nan an kun ba a ce an kunna ba ka an gawo magana da su can su abin da ake ce musu kawai wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasulahu to iya na mata annabi kenan nan kuma ba to ba da su ake ba suka ce ai nan da bai baiti kawai ake da haka aka ce kum aka ce kuma yi tsahira kum ba a ce tsahira kunna ba ga wannan in ka faɗi wannan agun wanda suka yi arabiya dariya kawai za maka saboda dakikanci ya bayyana a nan marara kuma ba ma shakka dakikancin ku game da arabiya tunda ba ku ita da baki ba ku ka tumara wasali ba ba ku san baki ba ku san irabi ba kaga wanda bai wannan ba a bai arabiya ba karatun dan JS1 a high Islam baka iya ba shine cewa asali nan akwai abin da ake ce ma ainihin mujanasa ne lafazin ahalu muzakkar ne a lafazi amma mu'annas ne a ainihin ma'ana to idan ya zo irin wannan akan bashi ya ɗauki hukuncin lafazin shi ne haka za ka ji a kisa annabi Musa sara bi ahali anasa min janibin turul aimani na sai ce inni a ki kum su waye ahlul inda aka ce ba mata da aure ba ce me sai bai ce a ci kunna ba haka da kikanci inni ku ita da ce amma saboda lafazin ahlu lafazi ne na sunan jam'i ba ku iya qur'ani ba ku iya larabci ba ku ku wazi inni ku zan kawo muku kamar da ko da Hausa suka ji an ce mutum ya iyalinka ba za a ce ya matar ka ba iyalin ku ko da mata ɗaya ce a ce shekaran jiya ya aure iyali ko da hausa ma suna ne na jinsi wanda yake wato compound ya iyalinka ba za a ce ya iyaliyar ka ba ko Ta ji kuma ce suna nan lafiya bai cewa tana nan ko hausa ba ku iya ba kenan bai bayi kawai to don haka ahadu lafazi ne na sunan jam'i wanda ke ɗaukan duka mutanen da maza da mata amma asalin mata aure take ahalu kafin wani domin gashi Qur'ani ya nuna annabi Musa ya tawo da matar shi yana auren ya tawo ba sai ba amma yace yace matar shi a a atikum inni atikum saboda ya amfani da lafazin ahalu kuma Qur'ani to fasara bi ahli ya tafi da ba a ce a wannan lafazin ai da mira ake magana duk inda ahalu ya zo da mirin shi kum ne yake ya kamata ya zama kamar yadda misali ne game da ainihin kamar ka ɗauki lafuzza irin na wato yadu da kuma a da yahuda suka ce yadullahi maglula ga saboda yadu kuma anan ita kuma janibin ta yarin da ya janibin lafazin saboda suna ne wanda yake na mace a ma'ana amma an share harafin matantaka asalin shi yadiyun ce ya kuma da shi yadu kaga sai ce yadullahi maglula ba ce maglulun ba aka sata umar buta saboda sifa ne na mace ku kusa wannan sirrin game da alkur'ani ba za ku yi wa'azi ya kamata ku koma ku yi usul fiqi ku koyi lugal arabiya ku koyi ainihin musalawul hadith ku koyi larabci da da adabin shi tukunna sannan sai ku fito kuna wa'azi amma ba irin wannan wa'azin na yan takife da yan shi'a suke wa mutane a rediyo ga suna ana saka su babu jan aya babu komai sai labarai kawai labarai kawai kowa ya iya ma inda da sun iya labari Allah ya shirya da mu da haka wannan ayar abinda malamai suka ce da ba dan ma manzon Allah sallallahu alaihi ya lullaba su Aliyu da Hassan da Husaini ba ba su cikin wannan ayar wannan ne ma ya shigar da su amma da matan ake ina fata mun fahimci wannan me yasa suka shiga ciki saboda su ma a cikin gidan Annabi suke bayan kasancewar su jinin shi ne kuma gidansa a cikin gidan shi yake mun faɗa ran to haka jama'a kowa a bashi falar da Allah ya bashi dan kasuwa da fallashi malamin islamiyya soja dan siyasa mai gadi kama a masallaci ne da liman da ladan da mamu da masu ainihin zuba ruwa a buta da kowa na da nashi matsayi liman bai sai ba da congregation shi ɗaya ba mamu bai sai babu liman ba kowa na da matsayin shi to amma sai a dinga ɗaukan darajar wasu ana a ta har ta wuce kima wasu kuma a watsar da su in ka zo ka ce kuma a daidaita sai a ce ka ki su Allah shirya da mu wannan sa daga cikin falla suka tabbata ga sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wanda suke da shi da ahlul baiti ya tabbata gare su waɗannan falala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya mana ainihin umarni da lalle mu girmama su mu kiyaye mutuncin su kamar yadda mu kiyaye mutuncin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da ka da aka samu wani mutum mai suna ahlul baiti ya tabbata ahlul baiti ne kuma yana bin shari'ar kakansa babu shakka wajibi ne akan musulmi su bashi girma na musamman ta darajawa sai dai ba a bashi sadaka dan ahlul a kaida ba cin sadaka abin mamaki zaka je ka tarar da wasu birane akwai ahlul kuma amma masu cin sadaka kaga waɗannan sun buga ma da fastoci masu zuwa su ce Allah ne ya ce a ba kuɗin mutane su shige karkashin ƙasa su je su buya bayan watanni su ce sun je lahira ne kasan da aka fastoci suke fastoci ya haɗa kuɗin gari gaba ɗaya duk wanda aka taɓa mishi mutuwa sai ya ya ce maka dan uwanka yana can a gidan yarin lahira ana bin shi kaza za a biya kaza duk a tara ne kuɗi sai a neme shi a rasa ya shiga gidan ƙasa sai wata da watanni ya dawo ya ce daga lahira yake ya ce to wani an yanta shi wani amma saura kaza wani kuma wallahi ke tsin da ba a gama ba da ga ƴan uwan shi su karo kuɗi haka suke wuce kan mutane ga mai mutu waɗannan da zai zo ka ce kai ahlul baiti ne ko mun ji ahlul baiti sune waɗanda sadaka ta haramta gare su amma kuma a tara maka sadaka kana ci ka ka canza matsayin gidanku na na abin nan kakanka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shirya da mu salisan sai matsala ta uku wato falala ta uku alfadailul amma falaloli gama gari wanda suka shafi sayyidina Ali da shi da sauran mutane فمنها قال قال رسول sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وسلم اسكن حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد وترانا النبي صلى الله عليه وسلم kan dutsen دوتسن sai ya girgiza da su sai manzo Allah ya ce kai hira tsaya inda kake natsu wanda ke kanka annabi ne da kuma siddiqi mai gaskiya da kuma shahidi duk wanda suke kanka ba ta wuce kallon mutum uku wa kana alaihi waɗanda suke kan dutsen su ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shine annabin kenan wa Abu Bakr shine siddiqin kenan wa shahidun shine Umar wa Usman wa Ali wa Talha wa Zubairu wa Sa'ad duka wannan suna kai duka su shahidai ne bayan Allah wannan hadisi ingantacce ne al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Fadailus Sahaba a cikin kitabu Fadailus Sahaba a cikin lamba hadisi na 2417 ina fata mun gane wannan wa an Sa'id wa wa minha daga cikin fadolin kuma an Sa'id ibn Zaid qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga ainihin babban sahabi Sa'id dan Zaid al-Ansari Allah ya kara mishi yadda wannan shine sahabin da Muslim ya rubuta cewa ran da ya mutu sai da al'arshin Allah ya girgiza babban mutum sai da al'arshi yake gaira saboda saboda wato takaicin mutuwar shi babban mutum ne yana daga cikin ainihin sabai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su ainihin wato lasisi na aljanna yace manzo Allah yace asharatun fil janna mutum goma yan aljanna ne Abu Bakr fil janna Abu Bakar dan aljanna ne wa Umaru fil janna Umar dan aljanna ne wa Ali fil janna Sayyidina Ali dan aljanna ne wa Usmanu fil janna Sayyidina Usman dan aljanna aljanna ne wa talhatu fil janna sayyidina talhatu dan ubaidullah dan aljanna ne wa zubairu fil janna haka nan sayyidina zubairu dan aljanna ne wa abu ubaida fil janna sayyid abu ubaida dan aljanna ne wa abdurrahman ibn auf fil janna sayyid abdurrahman dan auf fil janna ne wa sa'ad sa'ad dan abi waqas shi ma fil janna in ji sa'id dan zaidi sai ce wa sahibukum fil janna shi ma mai bada labarin shi ma da aljanna ne sai ya sa kai shi a ƙarshe saƙir hun akhiruhum kenan ko an ba ka raba abinci kaka ce wai mai hankali shi ne wanda ya fara da kai wannan wannan kafin yan kama ne shi ka ba kowa sai kowa ya samu sannan za ka dawo kanka kaga sahabban nan duk da an ce musu yan aljanna dama babu ne taɓa ganganci a cikin sai ce bari abin da ya gara ba usman za Allah ya ware shi ce mishi ma zarra usmanu ma fa'ala ba'da yau duk abin da Usman ya ga dama ya aikata madara Usmana duk abin da ya aikata bai fito da shi ba inda mu ne mutanen yanzu jama'a ya zame ka duba ga yan ɗarika fa saboda ganganci akwai salatin da suke yi wai sun ce shi wannan salatin saboda karfin shi to dole yana buƙatar zunuban da ya dinga ci in kana yin shi dole sai kana yi ka ɗan taɓa zunubi dai ya dinga samun abinci in ba ka bai dinga fidin dai akan ladanka kaga sai kana ka dan karkacewa kana dan ƙarya kana cin amana kana cin riba kana dan yin zina haka ka dan shagiya ka dan dai dinga karkacewa dan ya dinga samu abin da dinga fili kai in ba haka ba kamar tsera ne in ya shigo bai samu rago abinci ba to sai sai huda ma buhun shinkafa kaɗan to ka duba gangace ne dariƙa ba annabi sallallahu alaihi wasallam manhajin shi ne yana sallah haka bashi ta kumbura aisha ta ce ya kake ba kanka wahala ba Allah ya ce ya gafarta maka zunuban ka na da na baya ba yace bana kasance bawa mai godiya ba to sahabban nan akan wannan manhajin suka rayu bayi masu godiya an musu alƙawarin aljanna amma fa ma ba'ufu wa mastakaru ba su taɓa rauni ko kuma su kwanta su ce to mu dai bari mu jira kawai ranar lahira kaza wannan gangata haka yake wai in yayi sallah aka yi azumi ya ga bai sha ko guda ba saboda an yi kyamulai da shi duka sai ce to dama an ce duk wanda ya da aljanna ne ta kawai sai shantake ai mu kawai muna jira aljanna dan ga azumin shekara ɗaya kai ka san ma aljanna kuwa ka san mu yadda aljanna take da shi kafin a samu sabon nan dagewa suka dinga yi suka dinga yi malamai sun yi magana akan ma'ana hadisan nan cewa an ba su aljanna ko an ce komai suka yi babu komai kan tafin alfawaid na ibnu qayyim sai dai kawo maganganu akan cewa a tsayiyar magana shine Allah cikin hikimarsa ya riga ya lamunce musu saboda ya riga ya san a cikin ilimin shi na kaddara imanin su ba zai bari su rauni ba sai Allah ya lamunce musu kawai amma in ba su ba babu wanda Allah ya wannan lamunin sai in ya cika da imani masu ba Allah ya kyale su domin ga hatibu nan yayi abin da ya kai kafirci ya ci amanan musulmai radiyallahu anhu arda manzo Allah ya ce ku kyale shi Allah ya kalli ta wanda suka je badar ya ce babu komai da abin da suka yi ma'ana wancan aikin laran da suka yi ba zai yana ya zama wato permanent a cikin littafin ladan su wani barna aiki ba zai ainihin taba shi ba ina fata mun fahimci wannan za ka sahabbai akan wannan manhajin suka rayu ya kai dan uwa musulmi ka rayu akan wannan manhajin shine manhajin kokarin saddidu wa qaribu kar kuma ka dinga ruɗuwa da aikin ka na alkhairi ka dinga manta aikin ka na banza kada kuma aikin ka na banza ya sa ka cire tsammani daga rahama Allah manzo Allah ya je gado mara lafiya yake cewa babu mutumin da zai ya tambaye shi ya kake je ce ina fatan rahama Allah ina kuma tsoron azabar shi ina na kalli aiki na alheri sai ne fatan rahama ina kalla aiki na na sharri sai ne tsoron azabar Allah sai manzo Allah yake babu wanda zai gamu da Allah a wannan halin sai Allah ya aminta da shi daga abin da yake tsoro ya ba shi abin da yake fata a cikin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa Allah ya faɗa a cikin hadisin Qudsi bawana yayi laifi sai ya tuna ni sai ya ce Allah ka gafarta mini sai Allah ya ce ashe bawa na ya san ina gafarta laifi to na gafarta mishi sannan kuma makasa sannan aka kwana biyu sai bawa na ya ƙara yin laifi sai ƙara cewa Allah na yi laifi ya Allah ka gafarta mini sai Allah ya ce ashe bawa na ya san nake gafarta laifi to na gafarta masa akai haka har so uku sai manzo Allah ya ce ana ukun sai Allah ya ce a cikin hadisin kai bawa na je kai duk abin da kake so in kare mu gafara ban gafarta maka ka ji wannan hadisi ka ce to Allah ya ce duka zan gafarta ka je kai ta ka tubara ka anjima ka gafara ba wanda yake nufi kenan anjima ka nemi gafara gobe kai ka tubara a'a idan ka samu kanka alladina ya wannan sai amana bi jahalatin ko suke aikata barna bisa kuskure bisa rudin shedan bisa wauta bisa dan adanci sai kuma sun mai tubu na min kare sannan kuma da zaran sun tuno cewa su mu menene bai kamata shi haka ba sai zuciyar su rawa sai su karaya sai su yi nadama su yi kuka su ainihin nuna takaicin abin da suka yi su nemi gafara Allah Allah ya gafarta mana gabaki daya akan wannan manhajin sabai suka rayu Allah ya kara musu yadda gaba dayan su wa minha an Abdullahi ibn Mas'ud qala daga cikin wannan kuma akwai falala wanda take gama gari sayyidina Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama khairun nasi qarni ثم الذين يلونهم thumma alladhina ya yace mafi alherin mutane su ne mutanen da na rayu da su ni annabi sallallahu alaihi wasallama shine ma'anan karni an ba na shekara ɗari ba thumma alladhina yalunhum sai kuma mutanen da suka rayu da waɗanda na rayu da su tabi'ai kenan thumma alladhina yalunhum sai kuma tabi'u tabi'ina a wata riwaya aka ce ana jin kamar ya ce har ma na hudu daga nan kuma Allah ce thumma yafshil kadhib daga nan sai ƙarya ta yaɗu, sai mutane su fara kai shaida ba a nemi su shaida ba su fara cin amana su fara kaza shikenan kuma daga nan ba za a wayi gari ba sai ya zama kowace rana ta fi ranar da ke kafin ita sharri kowane mako ya fi makon da ke kafin shi sharri kowane wata ya fi watan da ke kafin shi shari. kowace shekara har haka har a kuma ga Allah madaukakin sarki Allah ya samu cika da imani ina ga al'amari ba zai gushe ba ya ta sake tabarbarewa yana lalacewa Allah ubangiji ya tsare mana imanin a takaicen takaitawa waɗannan sa daga cikin fannin sayyidina Ali ka ji gaba ɗayan su sabon da ake tsinewa su suka rawaito shi to da suna kyamar shi za su rawaito wannan jama'a sabon irin yadda suka ɗauki waɗannan maganganun da muhimmanci da annabi ya ce a girma ahlul baitin nan mun karanta a nan sayyidina abubakar da kanshi yake tafiya gidan sayyidina ali neman shawara yana shugaban kasa zai nemo shi sai ya je gidan shi sayyidina umar in zai raba kyauta yana ware abu mafi kyau ne ya ba Hassan da hussein ke kucin manzo Allah ne sai abin da ya rago ke bayan shi su Abdullahi dan Umar yana girma masu fiye da Abdullahi dan Umar dan shi wanda ya fi su malanta a cikin musulunci yana girma masu fiye da mafi yawan sahabbai in suka zo wuri sai an ba su wurin zama na musamman ana tattalin su ana lelan su ana musu gaisuwa ta musamman amma ba a taɓa samun lokacin da aka wulakanta su ba su ne da suka samu mulki su waɗancan shaidan suka wulakanta musulmai wancan da nake gaya muku jama'a tarihi na da yawa ne fa dare ɗaya sa aka zo aka rubuta kohon masallaci a garin ainihin bagada da cewa la'anallahu muawiya ibn abi gane irin wannan iskace zai suke la'anallahu man gasaba fadaka min aisha ah, min fatima na maka kenan la'anallahu man qatala da husaina la'anallahu man kaza haka suka rubuta aka rubuta wannan waɗannan maganganun rigima ta kaure mutane suka ce wallahi ba aisha ba wasu suka zo cikin dare suka goge shi shine dai daga baya aka ba shawara cewa kai ka rubuta la'anallahu man zalama ahlul bait ya ga ta kan to shikenan kowa ya ce ya yadda eh ai Allah sun kowa suke zalunci ko mun zaka bara ka ba za mu ce ba kace Allah ya tsine mu muke fadan maka ne to amma kaga ba a taba jin inda wani sahabi ya fito ya tsine wa Allah ba babu sun da ya gingimin su yawon da suka yi ba a taba jin inda wani ainihin mutumin kirki da gaskin malama ahlus suna ya tsine ma wani albaiti ba kullum kare su ake amma kuma ku da aiki in ban da tsinewa musulmai kuma ku ce oh, wannan shine musulunci wai shine shine islam babu shakka wannan zindiƙanci ne da kafirci ake yada cikin al'ummar mu Allah ubangiji ya tsare mana imanu sai mala yace wa mimma tamayyaza bihi aliyun wa bazza bihi aqranu na daga cikin wanda sayyidina ali ya fice da su ya zarce masa'a da su sayyidina ali jarimi ne gwarzon namiji ne an san shi da jarinta kuma ya zarce masa'a da abubuwa masu zuwa na farko yawmal khandaq ranan khandaq wa ma adraka ma yawmal khandaq shine wannan yaki da kafiran duk duniya suka hado gayya ta 'yan iska suka taru wai a zo a murkushe annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ya koma ya ci gaba da abin da yake lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka zo aka mishi wannan farmaki ya nemi shawarar sahabbai me ya kamata a yi shine Salman al-Farisi Salmanu ibn al-Islam radiyallahu anhu yace to mu a garin mu da idan abokan gaba suka kawo mana farmaki muna yin gwalalo shine al-Khandaq za a tona rami sannan kuma a yi ganuwa Kwatan kwatan abin da ake nemi sunan ganuwa ya zama akwai rami sannan kuma akwai ganuwa babu yadda mutum ya iya takawa ya hau ya kama to ne ake ce mata gazotul khandak domin an ji haka wannan ramin an sha wahala wajen haƙin wannan rami aka haka aka ga dutse aka fasa shi aka rasa da ra'ayi aka zo a kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida ya taho yana zuwa da ya dauki katirin da ya bismillah da ya sara dutsen kawai dutsen ya tarwace gaba daya yace Allah yana mini mun ci farisa mun ci rum sai muna buga zuka barakallahu ta ce kaji muna nan an tare mu yana cewa mun ci farisa da rum azan munafiki bai da imani jama'a to a wannan ne wata kisa ta faru ta wata mu'jiza akwai wata mata su haimatu bintu Mas'ud al-Ansariya matar Jabiru dan Abdullahi wannan da ya auri bazawara din to wannan bazawara wata mutum ya kirkice sabiya ta je mijin da zuciya na ga manzo Allah yana jin yunwa ba a samu abinci ba cikin shi ya dame yake to ga wata ya akuya yanka mana ita ga wani sauran ragowar gari bari ai maza a haɗa kullu a mishi waina sai ka je ka kira shi zan mai farfesun wannan akuyar da kuma wannan wainar ɗan kaɗan sai ka kira shi sai da wasu daga cikin ƴan na gaba gaba haka manyan kwamandoji sai su ci abinci a nan gidan ka faɗa mai fa a sarrance kan kowa yi da abincin ba zai isa ba idan shi kuma idan ya ta manzo Allah ce Allah manzo Allah mata ta ce kaza kaza kaza kaza kaza kaji zan ce to alhamdulillah manzo Allah na niki akon sai ya shela sai ya zama a tafi gidan Jabir ta abinci mutane da kuma na 500 zuri ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'amari ya riga lalace an samu matsala shine ruga da gudu yaje ce mata wallahi ga manzo Allah na ya taho da dukkan mutane ce ka ganka ko an ce ka ga mushi a sarance ce a sarance na ga mushi kin san shi bai da rowa sai ya ga wa kowa suka fara rawar jikiya za su yanzu manzo Allah da ya bai fuskanci al'amarin hankalin ya tashi ce kar ku damu ki bar tukunya akan wuta tukunya farfesun tukunya tadda ma a bata manzo Allah ya musu tofin addu'a yace a ci gaba da tuya haka aka ci gaba da soyewa nan ana zuba mutane suna ci kullun nan yana karuwa ana zuba masa farfesun nan kowa na sha iya san ran shi farfesun nan bai kare ba kullun nan bai kare ba sai da kowa ya ce an akhirin haka mai rawaya ce har da na karshen su ya ci ya koshi manzo Allah kenan sarkin mu'jiza radiyallahu anhu sahaba wa sallallahu alaihi wasallam sai da kowa ya ci ya koshi kamar da aka zo ne da ruwa haka tulu guda za su yi alula manzo Allah ya ɗauka ya kurkura ya zuba a ciki ya mayar ya sa ni shigaro ya ce kowa ya ɗiba. rundunar soja gaba ɗaya sai da kowa ya ɗiba ya cika jarkashi ta tafiya ta sojoji suka sha suka yi wanka wasu suka yi ma kowa ya abin da ke da na ruwan bai ragu ba yadda ka san yana ɓulɓulowa daga waterboard jama'a to irin waɗannan su ne abin da ya kamata ku dinga faɗa ya koyan ɗarika ba falla ta ƙarya ba wannan sun tabbata manzala ya da falala iri iri ku je kan tantafai ingantattu ku je kan tantafin ainihin wato khasaisu mustafa na ainihin imam al-suyuti ku karanta littafin dalailun nubuwa na ainihin wato malam baihaqi ku karanto a shifa Allah ku ita cewa in ba ka ba ku nesa da ita Allah shi da mu to ranan khandak an an samu wani abu da ya faru shine yakin ba a yi shi yaki a zo a gani ba dan daga karshe Allah ya ainihin wato tarwatsa su kafiran Allah ya tarwa suka mai da ba labari a cikin ahzab sannan kuma Allah ya ainihin wato sawa manzon shi da jama'a shi abinci amma an yi mubaraza irin fito na fito din nan sai na riya daga cikin da suke mubaraza a ranar shine ake ba mu labari anan cewa kharaja yawmul khandaki li mulaqati amr ibn abd amr ibn abd ya fito shi sayyidina a ranar dan gamuwa da wani babban kafiri mai suna amru dan abd bawan gunki kenan ko fa qala ya amr kunta kunta ahadta Allah kuntu ahadta kunta ahadta Allah alla yad'uka rajulun min quraish illa ahad khullataini ila ahad khullataini illa akhadtaha minhu kayi alkawari na ji labarin an ce kayi ma kanka alkawari cewa in dai wani a cikin qurayshawa ya ce ka fito ko kai ko shi shine azul kullatin ko ya kashe ko kashe shi ka ce sai ka fito to gani ka an ya ka yace eh fa qala lahu ajab sai qala ali fa inni ad'uka ila allahi wa rasulihi lillahi wa rasulihi ila islam ina kiran ka zuwa ga musulunci fa qala amru sai amru yace la hadatha bi zalika bana bukatar musulunci ba sai na musulunta ba ni kafiri ne kenan ko in ji shi qala ali ali yace fa inni ad'uka ila nizal to ka fito mu yi kashe in kashe ni da kai a fito mu yi kokuwa mayaka qala lahu sai ce lima yabna akhi dan me zaka ce haka ya kai dan uwa uwana yana ganin aliyu wani karamin yaro ne sarawa san kira mutum da haka in kai sa'an uban sai ka ce mishi ibnu akhi kamar yadda shi kuma sai ya ce maka am fa wallahi yace na rabi da Allah ma uhibbu an aqtulaka ba na so a ce na kashe ka fa qala lahu ali sai yace walakin ni wallahi uhibbu an aqtulaka ni kuma kaunata a ce na kashe ka wallahi fa hamiya amru sai amru ya kusata wannan kafir ya ji bakin ciki wannan yaro yake mun wannan tsageranci inda zalika mu an farasihi sai ya dora daga kan dokinsa fa aqarahu ya ma ya sare dokin da wuka kawai ya kashe shi wa daraba wajahu ya watsi da doki ya buga dokin da kasa ya kashe dokin kawai saboda ba gudu kenan a kasa za'i sai ce summa aqbala ala aliyin fatanazala sai ya fuskanto sai na ali suka fara kokuwa suna fada wata jawala suka dinga kewaye wajen faqatalahu ali sayyidina ne kashe shi da karshe wa kana amrun qad qala da amr ya cika baki wata waka yana cewa wala qad bahaftu min an-nida'i li jam'ihim hal min mubariz huwa qabtu id jabana al-mushaj mawqif al-qarn al-munaji ولذاك إني لم أزل متسرعا قبل الهزاهر إن الشجاعة في الفتاة wal juda min khairil ghara'is yace wala kad bahahtu ce wallahi na cika baki na yi kuri minan nida'i da irin kirarin da nake ina kiran jama'a li jam'ihim ga tarus ina ce da su hal min mubarak akwai mai fitowa akwai wani jarumi ya fito ko qaftu in na tsaya a lokacin da jabalal mushajjir wanda yake mai kara musu ƙwarin gwiwa san kiran su ma ya ji tsoro mawqifal qarn al munakhir ni kuma na tsaya inda ka san kaho na tsaye kawan ainihin wato dabba wadda kai farmaki bana sunkuyawa wali zaka inni lam azan ita kuma akan wannan magana ina nan akan ta cewa na ce wanda ya isa ya fito mutasarri'an qabla al-huzahi ya fito ni ina nan a gaba ina gaban eh qibala al-huzahi ko ina gaba na fuskanci bala'i al-huzahi jam'i kalma ne na ainihin huzhuza wanda shine bala'i ce ni ne a gaban bala'i in ji shi da agent ɗin bala'i kenan inna shaja'ata filfata ya ce don ita jarinta a wajen saurayi wal juda da halin girma kyauta khairun min al Nin min khairil garai na daga cikin halaye mafi daraja da ya faɗi wannan Farar da alaihi aliyu qaidan sai na nemi mashi da matan yace la taj'alan la ta'jalanna faqad ataka mujibu ka ghairu haji ke kaje da gaggawa ga wanda yake amsa maganar ka ya zo maka ba da gazawa ba fi niyyatin wa basiratin a cikin niyya da kuma akan hankali na nake bana wata irin taka wasidqu munji kulla fa'i da kuma gaskiya wacce ke tsirtar da duk wani mai cin nasara inni la arju an uqima alayka na'ihatal jana'is ni ina fata na zama sanadiyar da za a tsayar maka da zan sa mata masu kukan mutuwa su maka kuka ina sanadin kukanka mutuwan uh, kukan mutuwan ka min barbatin na fila zan maka duka wanda yake mai ƙarasa ka mai kashe ka yi yubki ha inda al-hazuzahi wanda za a dinga labarin dukan nan da zan masu ran da zan maka za a dinga labarin shi da ake labarin wani bala'i ba kashe kai dan bala'i bane to saran zan maka duk da a labarin bala'i sai an kawo kwatance da shi wannan daga cikin mawaƙin na sayyidina ali wanda ya faru yauma ainihin wato yauma a ah, ko to ina ganin karatu ya karatu amma za mu kwana nan insha Allah eh? eh ban ji ba eh matashiya ce wancan yomu handak sai mu tashi akan mu khaibara idan mun zo insha Allah abinda muka faɗa ne muna fata Allah ya mu ladan shi Allah ya gafarta mana kurakuran da suka faru gare mu Allah ubangiji ya tsare mana imamu ya gyara mana tarbiyyar iyalanmu da ƴan uwanmu da ƙasarmu Allah kawo mana gyara a kasar nan dangare al'amari na tattali da siyasa da zamantakewa da tsaro da sauran al'amuran rayuwa da addinin mu Allah ka samu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam 你玩过吗？